Akwai bambanci sosai tsakanin ƙasa mai tafarkin ikon Islamiyya da mulki mai amfani da sharuɗan addini da kuma ƙasa mai mulki kan 'yanci wanda tsarin ya sa sharuɗan 'yanci sahun gaba kamin na gargajiya da na addini. Juju Goje Maimuna Gazibo dauke da cikon bayani. Za mu yi magana ne bisa kan abin da ke sa bambanci tsakanin abin da ya shafi shari'ar addinin musulunci wanda makomar shi shine aiwatar da addinin musulunci da bin doka a misali mulkin kasar Nijar. Me ake nihi da ƙasa mai tafarkin iko na 'yanci? Wani tsari ne wanda ƙasa da al'ummarta suna bin umarnin doka kahin na gargajiya ko na addini. Ƙasar Nijar ta yi zaɓin ƙa'ida ga raba ƙasa da addini ta hanyar shafin layi na uku na kundin mulkin ƙasa. Dokar ce ke aiki kundin gari, kundin hukunci, kundin karkara, banda addini ko gargajiya. Koda ana aiki da addini da gargajiya a wasu hanyoyi misali gado sakin aure aure amma a duk abin da ya shafi kasa ma'aikatu doka ake aiki da ita shahin layi na takwas na kundin mulkin kasa na cika shahin layi na uku tana biyan bukatan dukkan jinshi addini ko ƙabilu babu addinin da ke shiga cikin al'amuran gwamnati Shin musulmi, Kirista da masu bautar gumukai na da 'yanci guda da kuma yaunin tilashi guda a gaban hukumar bariki? Ga gwamnati da aiki, Kirista waɗanda ba su da addini, musulmai inci guda ɗaya gare su, tunda 'yan ƙasa kuke kahin a ce musulmi ko krista kuke abin da ke haɗa mu aiki da gwamnati ne shi ake kira ka'idar rabuwar ƙasa da addini yaya ake jagorancin mulkin siyasa a cikin ƙasa mai tafarkin islamiyya bambancin doka da na addini a cikin tsarin addinin musulminci an yi wahayi zuwa ga wasu sashin ko kur'ani ga baki ɗaya ga shari'a ko wa'azin addini a saudiya misali malamai suna da babban nauyi da aka ɗora musu cikin mulkin ƙasa a ƙasar niger ƙungiyoyin addinin Islama ba su da hannu a cikin al'amuran mulkin ƙasa. In kuka ɗauki Egypt, shahin layi na biyu na kundin mulki na cewa ƙa'idodin shari'a su ne tushen dokoki a ƙasar niger da yake muna ƙasa da ke aiki da doka. Juju na aiki ne da kundin hukunci da ba na Kur'ani ba. shi ne bambanci tsarin addini da tsarin doka.